banda biranen Enugu da Abba, galibi al'ummar kudu maso gabashin Najeriya sun fita gudanar da harkokinsu yau Laraba, talatin ga watan Mayu, ranar da 'yan kungiyar fafutukar tabbatar da ƙasar Biafra IPOB suka umarci kowa ya yi zama cikin ɗaka. Koya lamarin yake a sassan yankin a lokacin tura wannan rahoton, Alhaji Mai Gari Bello wani ɗan kasuwa ne da ke Oka babban birnin jihar Anambra. Eh gaskiya komai yana tafiya daidai ba wani matsala. Kamar yadda aka yi last year dai something ake yanzu. Mun zo ne nan garke inda muke kasuwa muna zaune. Akwai wanda suke zuwa masu son bukiya kasuwa zuwa su saya ba wanda yake disturbing kowa. Daga Abakaliki babban birnin jihar Ebonyi, Malam Babanna Muhammad Gamarya ya bayyana cewa. Eh suna tafiya tana gudanar da harkokinsu babu wani abu ba rufe makarantu ba ko ya tafi da harkokinsu lafiya lau babu wani abu ba su bi wannan umarni ba tabbas ba wani umarni da aka bi. A cewar Mr. Emmanuel Nanna wani mazaunin Umuahia babban birnin jihar Abia. Ba abu da yana faruwa a Umuahia yau. Ana ne zama lafiya. Mutane sun fito? Eh mana mutane sun fito har da ni ma na fita ai. Maganin gwamnati sun fito aiki. To abubuwa nan a Umuahia suna nan ba mu ni damuwa kowa da kowa sun je aiki. sai da a birnin aban jihar abiyan malam usmanu bello ya shaida mini cewa haka dai komi yana nan shiru ba wanda ya fito duk dai kasuwanni ga sunan a rufe ba wanda ba wani movement a nan tsaro alhamdulillah akwai tsaro tsakani da allah ya rurrufe duka kasuwanni sukan a rurrufe suke kusan lamarin haka ne a inugu babban birnin jihar inugu? Oh, I feel that there was a lot of compliance that no shop didn't open because I had a, a concern that came from on Mr. Chinedu Uduchukwu wani mazaunin inugu ya ce, "Ina ganin an bi dokar yau saboda 'yan kasuwa sun rufe shagunansu." Ina da sako daga Anata, amma ban samu damar karɓar sako ba saboda an rufe shagon da yake. An ce mu zo da yamma ko gobe. 'Yan kasuwa sun rufe shaguna, amma bankuna sun buɗe suna gudanar da harkokinsu. Kafafen yada labarai sun ruwaito cewa tun jiya gwamnatin jihar Ebonyi ta yi barazanar kwace shagon duk wani ɗan kasuwa da bai buɗe shagonsa yau ba, yayin da gwamnatin jihar Anambra ta lashi takobin yin maganin duk wani ma'aikacin da bai zo aiki yau ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.